بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu ta'ala da ya nuna mana wannan garji na azahar a wannan rana ta litinin ta ashirin cikin ga watan safar a wannan shekara ta 1435 daidai kuma da 24 ko da 23 ga watan 12 shekara ta 2013 miladiyya mana karatu ne a cikin littafin a tafsiratu fi ulumul qur'an a jerin gwanon wannan daura da ake gabatarwa kuma muna babi ne da yake magana akan abin da ya shafi asbabun nuzul ma'ana mana almabhafu sabi da malam ya wari ismun da guda domin bayanin abin da ya shafi asbabun nuzul ɗaya da malam ya ba mu ta'arifi na asbabun nuzul da bayanai da suke da alaka da wannan har muka zo kan fa'idoji da ake samu kan asbabun nuzul a darasin da ya gabata muke magana kan fa'idoji guda biyu yanzu za mu tashi fa'ida ta uku da izinin mai duka subhanahu wa malam hafizahullah wa sallama yake cewa alfa'idatu salisa rafa'u tawahu min hasan qala imam shafi'i rahimahullah ta'ala fi qawlihi ta'ala qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ya yata'amuhu illa an ya yakuna maytatan أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به قال الفائدة الثالثة فائدة أكو رفع توهم الحصى أوكي cire tinani da ake da shi na alhasar taƙaita maganar akan abin da aka faɗa alhasar shi malaman balaga suke kira da alhasar malaman usul fiƙi suke kira da alhasar idan aka ce alhasar shine taƙaita abin da aka faɗa a adadin waɗannan abubuwan da aka yi magana a kansu ba tare da an fitar da wani ko an ƙara wani ba sai ya kira alhassuru a takaice to malam ya ce na koma tarihi na saukar aya zai nuna mana wannan aya adadin abin da aka ambata a ciki iya su kaɗai aka ambata ko ko a'a waɗansu abubuwan da ba a ambata ba za su iya shiga babu yadda za ka iya bambance waɗannan sai ka koma ga asbabun nuzul shi yasa ya ce rafko tawagu min hasan cire tsammanin da ake da shi na cewar ayar ta takaitu ne akan waɗannan abubuwan da aka ambata alhalin ba ta takaitu akan waɗannan abubuwan da aka ambata ba saboda me saboda da zuli ya nuna haka qala al-imam ash-shafi'i al Muhammad ibn Idris ash-Shafi'i rahimahullah yake cewa fi qawli ta'ala faɗin Allah ta'ala da yace kulla kul ya ke wannan annabi mai daraja ka ce shi ya kira usulubu talqin a bangaren tafsiri kul ka ce wanda yake nuna manzo Allah sallallahu ba shi ya kirkiri qur'ani ba dan da shi zai qur'ani ba magana kuma a ce da shi ya ce kai tsaye zai fara amma sai a ce kul huwallahu ahad kul a'udhu bi rabbil falaq ya nuna sashi ake yi yake fada aiko shi ake da sako la ajidu ba na taba samu fi ma uhiya ilai cikin duk abin da aka yi min wahayi zuwa gare shi muharraman abin da yake haramun ba abin da yake haramun akan abin da ake min wahayinsa ala ya ta'amu ga wani mai cin abinci da yake ci wani abu da ake ci ga wanda yake ci ya zama na wannan abin haramun ne illa an ya kuna mai tata sai idan wannan abin ya zama mushi audaman masfuhan ko kuma jini ne da ya bi kaifin wuka ma'ana jini ne na yanka au lahama khinziri ko kuma nama ne na alade nawa kenan uku fa innahu rijsun to wannan najasa ne datti ne kasanta ne au fisqan ko kuma abin da yake na fasikanci ne khuruju an ta'atillah uhilla li ghairi bi da aka ambaci sunan wani Allah wurin yanka waɗannan su ne abubuwan da suke haramu guda nawa guda hudu to idan aka ce ka faɗa abubuwan da suke haramu ka kawo waɗannan hudu bayan hudu akwai na biyar naman kare naman jakin gida kuna ji da kyau amma an faɗe shi a wannan kuma allah ta'ala ya ce ƙulla a jidu ba na taɓa samu fi ma uhiya ilayya a abin da aka yi min wahayinsa muharraman abin da yake haramun ala ta'imin ya ta'amuhu ga wani mai ci da yake ci a matsayin haramun illa an ya na maita sai ina zama mushi au da ba ko kuma jini da ya baka fuhu dan a jahiliya aka idan za a yanka dabba sai a tari jinin in aka tari jinin sai a daskara shi in aka daskara shi a dinga ɗiba ana ci ana hantawiya a ufi billah wannan haramun ne au lahama khinzirin ko kuma naman alade fa innahu rijsun aw fiskan uhilla li ghayri allah bi ko abin da aka yanka ba da sunan Allah ba to tambaya ta ana ita ce wannan ayar ta hada abin da ake kira da annafiyu wal isbat annafiyu shine la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ya yat'amuhu illa al-istisna waɗannan annafiyu wal isbat ko annafiyu wal istisna annafiyu wal istisna suna na biyu ne daga cikin adwatul qasri da ake da su a fannin balagha dama akwai innama daya akwai kuma annafiyu wal istisna biyu kenan akwai kuma atafu da bal da dai sauransu to abinda muka duba asalin istisna'i ya nuna ba abin da yake haramu sai waɗannan to amma kuma gashi mun ce akwai naman kare akwai naman jakin gida duk haramun ne da kullu thinabi min al-mikhlab amma kuma ba a faɗe shi a nan ba sai nuna kenan sababin nuzul shi zai nuna mana wannan ayar ta sauka ne akan ta ƙididdige abubuwan da suke haramun ya zama na in ba su ba babu wani abin da yake haramun ko koya abin yake imam shafi'i rahimahullah azza jalla yake cewa innal kufara lamma haramu ma halallahu lalle kafarai lokacin da suka haramta abin da Allah ya halasta wa halu ma haramallah suka halatta abin da Allah ya haramta wa kanu alal mudadda suka kasance akan kishiya in Allah ya ce a tashi sai su zauna in Allah ya ce a zauna sai su tashi in Allah ya ce halas ne wannan abu kaza sai su ce wannan abin haramun ne in Allah ya ce wannan abin haramun ne su kuma sai su ce halas shine alal mudadda akan kishiyar abin da aka faɗa haka ɗabi'a su suke wal muhadda da kuma tsabawa faja'atil aya sai wannan aya ta zo munaqidatan li ghardihim domin ta warware wannan manufar tasu su idan Allah ya ce abu kaza halas sai su ce wannan abu haramun ne idan Allah ya ce abu kaza haramun sai su ce wannan abu halas ne su sai wannan aya ta sauka domin ta warware wannan abin da suke akai faka annahu qal kamar ubangiji subhanahu wataala ya ce ni fi ghairil qur'an la halala illa ma haramtumu ba abin da yake halas sai abin da kuka haramta wala harama ba abin da yake haram illa ma halaltumu sai abin da kuka halatta idan aka tambaye ka mai halas sai ka ce abin da mushrikan larabawa suka haramta in an tambaye ka mai haram sai ka ce abin da mushrikan larabawa suka halatta saboda haka suke Allah ta'ala ya halatta cin na dabbobi na gida raƙumi shanu awaki duk ya halatta sai suka ce wa qalu hadhihi an'amun wa harsun hijr la yat'amuha illa man nasha'u bi sa'amihim suka ce waɗannan an'am waɗannan dabbobin da waɗannan hatsin amfanin gonan hijirun an taskance ba wanda zai ci sai na gumaka ne da sauran waɗanda suke ma gumaka hijima kuma alhali Allah ta'ala ya ce abin nan wal an'ama khalaqaha Allah ya halatta muku kuci su kuma suka zama da shi haramu Allah ta'ala ya haramta mushe suka zama da shi kuma halas suka ce ya za a yi a ci ba za a ciyan kan Allah ba wai abin da ka yanka ai yayi mushe ka lura abin da ya mutu da karan kansa shi kuma wanda yankan Allah ne ya za a yi a ci mushen ka ba za a ci mushen Allah ba a uzubillah abin da Allah ya sa yi mushe kaga wannan tsabagen ilhadi kenan kun fahimci wannan da ke kushi sa Allah ta'ala ce wanda shayatin la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum lalle wahayi shaytanu suna yin wahayi ne zuwa ga ƴan uwansu nasilata manzilata man yaqulu lak kamar ka ce wannan ayar matsayinta matsayin wanda ya ce maka la ta'kulil yawma halawa a yau ba ci alawa a yau ci alewa fata ƙulu lahu kai kuma sai ka maimai da amsa ka ce la akulu yawma illar halawa yau ba abin da zan ci sai alewa ya ce maka karka ci alewa ke kuma ka ce a yau ba abin da ka ci sai alewa ya nuna kenan ba za ka ci gurasa ba eh a bai nuna ba za ka ci gurasa ba ya nuna ba za ka ci finkasau ba ya nuna ba za ka ci danko ba za ka ci a bai nuna haka ba amma dai ka meme da wannan martanin ne wal gharadu al mudadda abinda ake nufi da sabawa lan nafai wal isbat ala al haqiqa ba wai an kore ne waɗancan abubuwan da aka kore aka tabbatar da waɗannan ba alal haƙiƙa akan yadda yake cewar wani ba zai shiga ba ko ba za a cire wani ba isa ko a bangaren balaga suke da alƙasarul idafi da alƙasarul alhaƙiƙi ina fata duk wanda suke ilmul ma'ani a bangaren balaga sun san wannan babu alƙasaru akwai alƙasarul haƙiƙi akwai alƙasuru al'idafi faka'annahu ta'ala ƙwa kamar ka ce ubangiji subhanahu wata'ala ya ce ne la harama illa ma halaltumu babu haramun sai abin ba abin da yake haram sai abin da kuka halatta shi min almaita na mushe wa dami da jini wal hamlin khinzir da nama alhanzir wa ma'uhila da gairin da duk abin da aka yanka ba da sunan Allah walam ya kusudu hillama wara'a ba wai ana nufin ah, ah, halaccin abin da ba wannan ba idil qasdu abin da ake nufi isbatu tahrim tabbatar da haramci a waɗannan abubuwa la ifbatul hil ba wai ana nufin tabbatar da halacci ba waɗannan abubuwa ah, na farko almaita mushi na biyu addamul masfur jini jinin yanka na uku la'amul khinzir na hudu ma uhilla li ghairillah duk abin da aka yanka ba da sunan Allah ba waɗannan al'amura guda hudu su ne al'amuran da suke gani tsantsar halas mushrikai suna ganin waɗannan abubuwan su ne abubuwan da suke halas na hakika abubuwan da ba waɗannan ba haramu ne sai ayar ta sauka domin ta tabbatar musu da tsantsagorar waɗannan abubuwan haramun ne ba wai yana nuna banda ba abin nan in ba su ba babu wasu haramun din amma kasancewar sun riki waɗannan suna da itikadi na musamman ta halaccin su yasa aka zayyana musu ake nuna musu kamar ma babu wani abin da yake haram in ba waɗannan abubuwan da suka kudirce a matsayin halas ba kuna ji da kyau ko idan ka duba adwaul bayan fi idah alquran bil quran na muhammad al-amin shankauti a didi wannan ayar ya zayyano abubuwan da suke haramu masu tarin yawa a nan za ga abin da bahaushe yake ce magafiya wai karahiya cin ta banza barin ta banza mai hukuncinta su ɓera da sauransu da su abin da ya shafi balbela duk dai wasu abubuwa da kake da shakku akan halaccinsu ko haramtunsu muhammad al-amin ya zayyana sosai da sosai a duwawul bayan fi idah al-quran bil quran a didi wannan ayar dan ya nuna kenan dai abubuwan da suke haram ba wai sun takaitu ga waɗannan bane sababin nuzuli ya nuna mana sanadiyar saukar ayar dan a tabbatar musu da haramcin waɗannan ake nuna musu kamar ma in banda waɗannan ɗin babu abin da yake haramu dan me dan su suna ganin waɗannan su ne tsantsagoran abin da yake halas kenan fa'ida ta asbabun nuzul raf'u tawahum al-hasar daga cikin misalai fana Allah ta'ala qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw dama masfuha hashiya min babil fa'ida man taba tattaunawa da wani dan tatsi ne kwana ji da kyau ko a wasu shekaru da suka gabata in za ku iya tana wajen shekaru 2002 da wasu abubuwa haka ya ce an ce kun ci doki jumla da ya faɗa kenan sai na ce mai cin doki haramun ne ji jumla da na bashi sai ce ai ba abin da yake halas sai abubuwa guda takwas shi Allah ya ce samaniya ta azwaj min ad-da'ani sinaini wa min al sinai, wa min al-baqar wa min al-ibil tsora tsoraka tinkiya da rago akuya da taure sa da saniya raƙumi da raƙuma waɗannan guda takwas su ne abubuwan da suke halas sai na ce to kazar da kake cifa tambaya ta farko tambaya ta biyu na ce zabo da kake cifa agwagwa da kake cifa wallahi shi shi sai na ce in na ga dama sai in ce maka cin kare ya halatta saboda me saboda Allah ta'ala ce kulla ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'amin yat'amuhu illa an ya yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lama khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan ila ghayri Allah bi saboda bai yadda da hadisin da ya haramta kare ba hadisin da ya haramta kare bai yadda da shi ba to haka tunda bai yadda da hadisi ba kuwa to kenan cin kare a wurin su halasta saboda ka dan dalili na bata Allah ya tsara al'umma musulmi qala al rabia ma'rifatu ismi man nazalat fihi al-ayatu wa ta'yin al-mubham wa ta'yin al-mubham fiha hatta la yashtabihu bi ghayrihi fa idha ishtaba bi ghayrihi tu'ma al-bari wa fiha al-muzlim qala al-faidatu rabia fa'ida ta hudu ma'rifatu ismi man nazalat fihi al-aya sanin sunan wanda ayar ta sauka akan shi wa ta'yinul mubham da kuma bayyana al-mubham al-mubham a bangaren hadisi shine me ma fi rawin lam yusam wa mubhamun ma fi rawin lam yusam amma ulumul qur'an fa ulumul qur'an in an ce almubham shine malami ya nussa ala zikiri min alasma asma shine abin da ba a nassanta sunan shi ba a cikin sunaye tunda an ce alasma asma sunaye ya shafi sunaye zai iya zama sunayen mutane ko sunayen dabbobi ko sunayen wurare ko sunayen zamuna kuna ji da kyau ko wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imana wa qala rajulun kaga wannan mubham mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman kathiran wa sa'a wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah thumma yudriku al maut wa man yakhruj min baytihi muhajiran man waye saboda haka a ulul qur'an idan sun ce al suna nufin duk sunan da ba a ambata ba malam yunassu ala zikiri min al asma abinda ba a nasanta sunan shi ba a cikin sunaye zai iya zama sunayen mutane zai iya zama sunayen tsirrai zai iya zama sunayen dabbobi zai iya zama sunayen wuri sunayen wurare kamar sunayen tsuntsaye duk zai iya zama with ah, qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma inna qalbi qala fa khuf arba'atan min at-tayr sai ba bakin wani tsuntsu bane zakara ne ko zabo ne ko talatale ne ko cakwaikwai wace duk ba faɗa ba a ga zama shi ma mubham au kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha aw kallabi allabi ismul mawsul ne mubham shi ma ba a faɗi ba kun fahimci wannan da kyau ko malamai suna cewa wannan yana cikin ulumul qur'an ko baya ciki da yawa malamai suka ce baya cikin tsantsagore ilimi domin inda da fa'ida da Allah ya faɗi suna inda da fa'ida wurin faɗin sunan shi to da Allah ya faɗi suna dan ba fa'ida ne sai Allah ta'ala ya bada sifa kawai bai faɗi asalin sunan ba ko fahimci wannan da kyau ko duk da haka malamai wasu suna ganin a bangare ne dai na ilimi za a faɗe shi za a yi bincike a gano ko da a fira ne ana muzakara sai a faɗa ba wai dan shine asalin zuzzurutun ilimi da za a jahiltar da mutum in bai san shi ba ba kuma ilimi ne da in mutum ya san shi za a malantar da shi ba dan ya san wannan shi shi kare ba tare da ya hada da wasu abubuwa ba an yi rubutu akan wannan abin da ake nufi da mubahamatul qur'an akwai at-ta'rif wal ilam fi ma ubihima fil qur'an min al-asma'il alam na abdurrahman as-suhaili ya rasu a shekara ta 581 akwai at-takmil wal itmam li kitab at-ta'rif wal ilam na abi abdullah muhammad bin ali bin askar al-ghassani ya rasu shekara ta 636 akwai gurarul bayan fi mubahamatul qur'an na badruddin muhammad bin ibrahim bin jama'a ya da shekara ta 733 kaga waɗannan mutakaddimu ne ne jidda fa tun da kaga wacce ya da shekara ta 581 yanzu kaga sama da shekara 500 da yanzu bayan rasuwar shi akwai mufhimatul qur'an fi mubahamatul qur'an na jalaluddin abdurrahman bin abubakar as-sayyuti ina ila bin kenan duk waɗannan sun yi bayani ne kan abin da ya shafi na qur'an irin waɗannan sunayen da ba a faɗa ba a cikin alqur'ani mai girma wa a rajulun min aksal madinati yas'a wanne ne wannan rajulun ne. Daga ilimi ne ga gaskiya malami ba su cika abin nan malantar da mutum ba don zai iya shiga nau'uka na isra'ila da dai sauran waɗansu abubuwan da yake ta wani bangaren a ya halatta a hikaito su ta wani bangaren kuma dai sai a hankali almuhim dai za a ga babi ne mai zaman kanshi a cikin mubahamat a qur'ani a ulumul qur'an kai a ce mubahamatul qur'an ko al mubahamminul qur'an zaka samu wannan cikin al itqan fi ulumul qur'an na imam sayuti babi ne mai zama kansa bayan waɗannan littafai da aka rubuta wa ta'yinul mubham da bayyana abin da ba faɗi sunan shi ba fiha a cikin ayar hata la yashtabiha bi ghairi har kada ya zo ya rikice ba abin nan ya haɗu da wani fa idza ishtaba bi idan ya haɗu da wani utuhimal bari sai a tuhumci wanda bai ji ba bai gani ba wa ufiyal muslim kuma a yafe ma wanda ilaifin ko a yafe ma wanda a kan shi ta sauka a tuhumci wanda ba a kan shi ba kenan ta neman sanin almubaham wanda aya ta sauka a kan shi ɗaya daga cikin fa'idoji kenan za a iya gane cewa a'a ai wannan ayar kan wani ta sauka ba kan wani ta sauka ba yana da kyau ka gane siyar na al-ibham din kaga dai akwai na kira kamar aukan ladhi abin nan wa ja'a rajulun min aqsal madinati yas'a wa ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a da suratul qasas da suratu yasin aga akwai na kira ah, abin nan wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imana kaga shi ma na kira ne to kaga akwai na kira akwai kuma asma'ul mubahamat asma'ul mausula kenan kama allazi da allazina da allati da allati da sauransu مثل ذلك ما روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها ردت على مروان بن الحكم حين اتهم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر بأنه الذي نزل فيه قوله تعالى والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن وقالت والله ما هو به walau shi'itu an usammiyahu la sammaitu misali shine maruya an ummul mu'minin abinda aka rawaito daga ummul mu'minin Aisha as-siddiqatu bintu siddiq radiyallahu ta'ala anha raddat ala marwan ta maiwa da marwan bin hakam magana hina tahama akaha abdurrahman bin abibakar lokacin da ya tuhumci dan uwanta abdurrahman dan abubakar kaga abdurrahman bin abubakar aisha binta abubakar zaujin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam marwan bin haka ya tuhumci abdurrahman bin abubakar da me ya tuhumce shi bi annahu alladhi nazala fihi qawluhu ta'ala da cewa ai akan shi ne Allah ta'ala ya saukar da wannan ayar wallazi qala liwalidayhi wanda ya ce ma iyayensu guda biyu uffil da ku. a ata'idani ni yanzu za ku dinga mun alkawari za ku dinga ce mun an raja wai za a fitar da ni bayan na mutu wa qad khalatul quruni min qabli alhali kuma shekaru da yawa al'ummu da yawa sun wuce kafin ni kuma ba a dawo da su ba wahuma iyayen nashi guda biyu yastaghisanillah suna neman agajin ubangiji ya tallafo musu kan wannan ɗana su waila suna cewa tir da kai amin kai imani amin kai imani sai maran bin hakam ya ce wannan ayar akan abdurrahman ba wani abubakar ta sauka sai aisha radiyallahu anha ta ce wallahi ma huwa bihi ina rantsewa da Allah ba akan shi ta sauka ba walau shi itu inda na ga dama an usammiyahu in faɗi sunan wanda ta sauka akan shi la tu da na faɗi sunan to haka tasirin asbabun nuzul sanin sababin nuzul da yasa ta san akan wa ta sauka shi yasa ta ce ba akan wannan ta sauka ba akan wannan ta sauka inda ta ga rama da ta faɗa sai ba ta faɗa ba saboda zammun ne ko madahun zammun ne to tunda zammun ne shi yasa kake ganin ba a faɗa ko a hadisi ga an ce ja a rajulun kaza kaza sai ga waɗansu abubuwan da suka faru ba abu ne da za a ji sunan mutumin ba yasa ka ga bata faɗi waye ba fata dai ya musulunta kuma ya musulunta ba shi kenan ba to da ya riga da kaga ba magana a ce ai wani ne da wani da wani a dinga tona abin da ya riga ya wuce shi marwan bin hakam gwamna ne a madina muawiyah ibn abi sufyan ne amirul mu'mini yana sham wana ji da kyau sai muawiyah ibn abi sufyan ya shelanta mubaya'a ga ɗanshi shi yazid sai marwan bin hakam a madina sai ce ai wannan abin da baban shi ya yi mu'awiyar bin abi sufiyan ya yi ai sunna ce ta abubakar da umar domin abubakar ya ba da wasiya in ya rasu umar ya zama khalifa kuna ji da kyau sai abubakar bin abin na abdurrahman bin abubakar ya ce ina ba haka ba ne yana kan mumbar ya ce ba haka ba ne sai ce kai da ma allah ya ce a kanka wallazi qala walidai walidayhi lakuma to kaga yawa kaga kenan dai akwai batu dai akan maganar kenan ko yawa an kana son karin bayani zaka ji wa ibnu kasir dai wannan ayar zaka dai sai hankali kenan ko ayar ce ta yi wallazi qala wanda yace kaga allazi ismul ismul mawsul ne mubham daman na ce mana ismul mubham asma'ul mubhama asma'ul mawsula duka da allazi nan ce allazi wa mashtuq minha aga akwai allazi akwai allazani akwai allazina allati allatani allati da allawati ko abin babu su da qur'ani wa hunna allawati lil mawati nasabtuha manasib falsafi ne sabika mufdala inji imam shatibi rahimahullah azza wa jalla to wannan kaga zai nuna mana akwai akwai fa'ida sosai da su ka asbabun nuzul akwai fa'ida da za mu faɗa akwai ƙa'ida babba da ake amfani da ita kan asibabin nuzul ita ce al'ibaratu bi umumin lafzi la bi khususus sabab wai ayoyin nan da muke magana aya kaza ta sauka akan khawla binti salama kar sai mai Allah qawla lati tujadu laka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah kuna ji da ke ko aya kaza ta sauka akan kaza aya kaza to waɗannan ayoyin da ka karanta da wanda muka bada misali anan da wannan mu karanta ba ka same su a cikin asbabun nuzul ta sauka akan wani ta sauka akan wani shin ta takaitu ne akan wannan shi shi kadai ko ko a'a ta shafi duk wani wanda ya hali irin wannan kun shiru misali wata aya ta kada sami Allah qawlan lati tujadu laka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah shin ta takaitu ne akan khawlatu bintu Salama da mijinta aus bin samit su kadai ko ko a ta takaitu ga dukkan wani wanda izihari har zuwa yau eh yawwa kaga al'ibaratu abin lura bi umumin lafzi da mamman lafazin da ake amfani da shi la bi sabab ba wai ana lura ne da asalin wanda ayar ta sauka a akan shi ba saboda haka sai ka duba ga a cikin ayar akwai umumin lafzi ko babu alfaf na umu kamar da suke a cikin usulun fakahi ne ya faɗi su yace siyaghu kullun aw jami'u wa qad tala alladhi allati al furu'u siyaghu na umu kullun kullu tana ciki ita ce wa umul ba kuna ji da kyau ko kullu da ka ganta siyaga ce ta umu Ah, siyaru kullun awil jami'u ko kuma jami'u nau kenan biyu siyaru kullun awil jami'u wa yana biyo wannan allazi da allati da sauransu kenan kaga da yace wallazi qala liwalidayhi to ba ta takaitu ga wannan mutumin da ya ce ma iyayensa ba a duk wani har a yau har a gobe har a jibi yace ma iyayen shi wannan danyen maganar wannan maganar to lalle ilalla ba abu ne na mutunci ba ba abu ne na mutunta iyaye ba kuna ji da kyau ko hakan nan duk wani wanda ya yi zihari to hukuncin Binta binti salaba ya hau kansa hakan nan duk wani wanda isata to wasariqatu wasariqu wasariqatu ta hau kansa ba wai za a ce ta takaitu ne a kan waɗancan na farko ba wasariqu wasariqatu fakafa wa aidiyar mata zami ma ba da kalamin Allah wallahu azizun hakim ba za a ce ta takaitu kan wannan ba hakan nan ma kuma ayar ƙazafi. ba za a ce ta taƙaitu kan gomirin ajilani ba da ayar ta sauka a kan shi ta shafi duk wani wanda ya biyo baya isa al'ibaratu bi umumin lafzi la bi khususus sabab wannan shine karshen karatunmu a wannan littafi na abin da ya shafi asbabun nuzul za mu shiga darasi na gaba abin da ya shafi hada alqur'ani mai girma al-mabahas sami jam'ul qur'an al-karim almabhasu sami abinnan na mukaddima ta gaba ko babi na gaba na takwas shine jam'ul qur'ani karim hada qur'ani mai girma a haɗa shi yadda aka haɗa shi ya zama littafi su da guda gashi yanzu muna buɗewa mu karanta ina ba ta mun fahimci wannan da kyau ko duk da cewar ba a haka aka ba manzan Allah ba Maza la wahayi aka yi mishi na qur'ani din kamar yadda makaranta karanta a farkon darasi a waccan daura ta gabata amma shi annabi Musa fa wa katabana lahu fil alwahi min kulli shay mau'izatan wa tafsilan li kulli shay fa khudha bi quwwatin wa ya saniha sawrikum daral fasiki. to ya qur'ani ya zama littafi da guda yanzu gashi a cikin littafi muna karantawa shine jam'ul qur'an yadda aka hada qur'ani tunda an saukar da shi ne aya bayan aya har tsawon shekara 24 a shekara 23 to yadda aka hada shi ya zama littafi isa ya ce mai jam'ul qur'an karim wannan ba karamin babi bane domin a karkashin sa ka karanta tarihin saukar alqur'ani mai girma za a karanta tarihin rubuta alqur'ani mai girma nau kenan biyu za a karanta tarihin ka'idojin rubutun alqur'ani mai girma no kenan za a karanta ƙa'idoji na abin da ke biye da rubutun alkur'ani mai girma kama daga abin da ya shafi yi mishi dugo wanda yake da babu dugo da babu dugo da fa'un da kafin duk ɗaya ne da ba'un da nunin duk ɗaya ne da ta'un da ya'un duk ɗaya ne isa kake gano ne ya karanta ya alamu na hukumar karanta ta alamu to kuma za a ga ashe ƙarƙashin wannan za ga ilmul qira'at da sauran muka masu tarin yawa saboda wannan ba karamin babi bane a ulumul qur'an jam'ul qur'an al kari ba karamin babi bane an za ka same shi a cikin manyan manyan littafai na ulumul qur'an kaga dai ka samu a cikin tafsira fi ulumul qur'an akwai cikin manahilul irfan akwai cikin al-itiqar fi ulumul qur'an akwai cikin al-burhan fi ulumul qur'an wannan babi ne su da guda a cikin waɗannan littafai kuma an yi rubutu mai zaman kansa a matsayinsa shi shi karan kansa ba tare da wai an sanya shi a cikin babi ba a'a an ware rubutu mai zaman kansa akwai kitabul masahif na ibn abi daud ibn abi daud mai ha'iya dan abu dauda da ka sani dan abu daud suleiman bin ash'af as wanda ya rasu a shekara ta 316 yana da littafi mai suna kitabul masahif yayi magana akan abin da ya shafi alqur'ani mai girma akwai littafin jam'ul qur'an bain al sabita wa shubuhatil al-habita na dr jamal mustafa akwai jam'ul qur'an al-karim hifdhan wa kitaba na ustazu dr ali bin suleiman al-abid akwai jam'ul qur'an al-karim fi ahd al-khulafa ar-rashidin na ustazu dr fahad bin abdurrahman bin sulaiman ar-rumi haka na akwai jam'ul qur'an al-karim fi ahd al-khulafa ar-rashidin aga irin wancan da yake na dr abdul qayyum abdul ghafur as-sindi akwai jam'ul qur'an fi marahilihi tarihiyya min al-asr al-nabawi ila al-asr al-hadith na muhammad shar'i abu zaid shi wannan majistir ma'i akan wannan abun mai zaman kansa ma'ana digiri na biyu ya rubuta akan abin da ya shafi jam'ul qur'an al-karim fi marahilihi tarihiyya tarihi a wuraren da matakai da igiyo na tarihi min al-asr an-nabawi tun daga zamanin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ilal al hadis har zuwa yau ɗin da ake a ciki za ga rubutu da ake akan abin da ya shafi jam'ul qur'an ya nuna maka ashe jam'ul qur'an da ke gaban mu ba karamin ilimi bane da ake alaka da shi kuma ya fi alaka da ulumul qur'an da ulumul qira'at kamar ku ci wanda yare ne wannan an kun lura wanda muka baro yanzu asbabun nuzul ya fi alaƙa da ma'anar ƙur'an saboda mai mai bincike akan tafsiri wanda yake so ya yi takhasusi ya zurfafa akan tafsiri haka yana buƙatar asbabun nuzul kuna ji da ke ko amma ba lalle ne ya zama malami mai zurfi akan abin da ya shafi jam'ul qur'an al-karim amma mutumin da yake so ya kware akan qira'at ya zama yana da ilmul qira'at to yana da buƙatar jam'ul qur'an al domin wasulla da ake da su da yadda aka rubuta bakake suna da tasiri akan karatuttuka da yake karantawa akan yadda zai karanta qur'ani kamar yadda na ba misali a darasin farko na wannan daura din na ce za ga samu a qur'ani an rubuta ta budaddiya wata kuma rufafiya na ba misali da fadan Allah ta'ala suratu al-a'raf inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin wannan tawun din budaddiya ce hakan nan ma kuma akwai ta a wurare da dama a cikin qur'ani to idan malamin ka yace ka tsaya ya za ka tsaya in kana karantawa da ruwayar wannan sai ka ce inna rahmat in kuma kana karantawa da wannan sai ka ce inna rahma inda yake a wurin tafsiri da ɗaya ne amma a wurin karatu fa akwai bambanci ko babu wanda ya karanta rahmat ya bi yadda aka rubuta ba buɗaɗɗiya ba wanda ya karanta rahma ya bi asalinta tunda tawance ta suna to kaga ashe mai wanda yake takhassusi akan qira'at yana buƙatar ilimin rasul da adab da sauransu Allah ta'ala ya mana muwafaqa qala hafizahullah jama alqur'ani yutlaqu taratan yuradu bihi wa yuradu bihi hifzuhu wa taqiruhu fi sudur wa yutlaqu taratan yuradu bihi kitabatu fi suhufi wa sutur Ƙara jam'ul qur'an hada qur'ani yutlaqu taratan wani lokaci ana faɗan jam'ul qur'an wai yuradu bihi abinda ake nufi da shi hifdhuhu haddace qur'ani din wa da tattara shi fi sudur a zuciya wai qur'ani da ka haddace wai yana ina yana zuciya ne ko yana kwakwalwa eh bal huwa ayatun bayyinatun fi sudurin lazina utul ilm haka Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul ankabut sai ke nuna mana ashe Allah ta'ala ya yi mana bayani akan jam'ul qur'an na farko jam'ul qur'an na farko shine haddace qur'ani a ina a zuciya Allah ta'ala ce bal huwa ayatun bayyinatun fi sudurin lazina utul ilm wa yutlaqu taratan wani lokaci kuma ana amfani da jam'ul qur'an wa yuradu bihi kitabatu fi suhuf ana nufin kuma rubuta shi a cikin faifofi a cikin littattafai wasu tsor akan sidira sidira gashi nan ana karantawa shi ma kuma duk da a lokacin da ayoyin suka sauka ba wai ana rubuta bane a cikin takardu wannan amma Allah ta'ala ya ce rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara rasulun minallah yatlu suhufan mutahhara kenan yana nuna mana nan gaba kaɗan za a rubuta littafan za a rubuta ƙur'ani ɗin a cikin suhuf cikin takardu sai ya nuna mana jamal ƙur'an na farko shine haddace shi a zuciya Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul ankabut bal wa ayatun ta fi suduril ladina utul ilm jamal ƙur'an na biyu shine rubuta shi a cikin takardu Allah ta'ala ya faɗa ya ce rasulun min Allah yatlu suhufan mutahhara fiha kutubun qayyima to yanzu da mala yace jama'ul qur'an wanne zai magana sai ce wa jama'ul qur'an bi hadal bi hadal ma'na thani marra bi atwarin salasa hada qur'ani a wannan wurin na biyu wa jama'ul qur'an bi hadal ma'na thani hada qur'ani a wannan ma'ana ta biyu marra ya shude bi atwarin salasa a matakai ya guda uku mataki bayan mataki mataki bayan mataki kan mu tafi da nisa a daidai nan mun samu jama'ar qur'an guda biyu akwai jama'ar qur'an fi sudur akwai jama'ar qur'an fi sutur kuna ji da kyau ko daga baya kuma an samu jam'ul qur'an fil ashrita a cikin kaset wanda yake ya faru ne a shekara ta 1940 da wani abu in ban sha'aba ko da 46 da 40 da wani abu wanda a sheikh khalil al husri rahimahullah azza jalla shine farkon wanda yi wannan ana sanya cikin jam'ul qur'an hada qur'ani a cassette ya zama nan za a sa ana karantawa daga farko zuwa karshe ya zama da dai gashi qur'ani ne shi sa ya kiran shi al-mushaf al-murattal ko al-mushaf al-murattal kenan mun samu guda kenan guda uku kenan akwai fi sudur akwai fi suhuf akwai fil ashrita Wajen jamal qur'anu bi hadha ma'ana sani har hada da wannan ma'ana ta biyu ma'ana a rubuta shi ya zama na gashi a rubuce marra bi atwarin salasa ya huce ta matakai ya guda uku jam'uhu fi ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam akwai da qur'ani da aka yi mataki na farko a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai kana magana akan jam'ul qur'an dole ai magana hada qur'ani a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama mataki na biyu jam'uhu fi ahad al-khalifat awwal abi bakr as-siddiq radiyallahu an hada qur'ani a zamanin halifa na farko shine sayyidina abubakar Allah madaukin sarki ya kara mashi yadda mataki na kenan na biyu mataki na uku jam'uhu fi ahad al-khalifat al-thalith usmana bin affan radiyallahu an hada qur'ani a zamanin halifa na uku shine halifa Uthman ibn Affan Allah ta'ala ya kara mashi yarda yanzu ya nuna mana an hada Qur'ani a zamanin manzan Allah an hada Qur'ani a zamanin Sayyidina Abubakar an hada Qur'ani a zamanin Sayyidina Uthman ashe kenan akwai karancin fahimta ko karancin karatu mutum ya ce ai ba hada Qur'ani zamanin manzan Allah ba ai zamanin abubakar ne aka hada qur'ani kuma da qur'ani da ake bid'a ne kuma ya zama wajibi a hada qur'ani saboda haka wannan bid'a ma wajiba ce wai yana so ya ci bid'a ta kasu kashi kashi akwai bid'a wajiba akwai bid'a mustahabba akwai bid'a kaza kullu bid'atin fara dan da man da kullu ake amfani da kullu ake amfani kuma su yaguhu kullun awil jami' kullu bid'atin fara domin haɗa qur'ani da abubakar da usman suka yi ba ba bane ta ina ya zama ba ba bane na farko manzon Allah ya yi sallallahu ta'ala sallama na biyu su shi karan kanshi aikin abubakar da umar manzon Allah ya kira shi da sunan sunna ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin addu na wace. da haka kuskure ne mutum ya ce wai aikin abubakar aikin umar aikin usman aikin ali ya ce da shi bid'a wannan zunubi domin aikin su waɗannan halifofin sunna ce tabbatacciya da manzan Allah su salama ya sanya mata sitamfi ya sanya mata kansa ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati da kwalafa'i an rashidi ƙara hafizahullah wa sanatakallamu an kulle jam'in minha mubayyinina khasa'isahu wa mumayyizatihi wal asbab al ba'ifata alayhi malai ce wa sanata kallon da sannu za mu magana daki da daki an kulle a akan kowanne hada ƙur'ani hada qur'ani a kowanne mataki min ha daga cikin waɗannan hada ƙur'ani mataki na farko a zamanin manzan Allah ya ya kasance mataki na biyu a zamanin halifa na farko ya yi kasance mataki na uku a zamanin halifa na uku Uthman ibn Affan ya yi kasance wasana kallon da sanna za mu magana an kulli jam'in minha akan kowane qur'ani daga cikin waɗannan hada qur'ani a cikin waɗannan guda uku mubayyinina masu bayyana za mu bayyana khasa'isahu abinda kowanne ya fice da shi hada qur'ani a zamanin manzo Allah menene khasa'isahu da me yake bantu wa mubayyizatihi da me ya fice wal asbabal al ba'ifata alai kuma waɗanda sabubba ne suka sa aka yi wannan abubuwa guda nawa kenan uku za mu bayani akan khasa'is ɗaya da mumayyizat biyu wal asbab al ba'isa uku wannan khasa'is ya hada qur'ani yake a zamanin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama menene khasa'isahu menene mumayyizatihi menene asbabi hada qur'ani a zamanin sayyidina Abubakar na farko me yasa ake na biyu da me ya fice haɗa ƙur'ani a zamanin halifa usman zunnurai kuma a kan me yasa ake amfani da ya a ce bin rasmin usmani ka duba ƙur'ani sai ka ga an rubuta bin rasmin usmani sannan ya zama cikakken ƙur'ani za a karanta za ga da an buɗe da ka buɗe bango za ga an rubuta bin rasmin usmani la ilaha wannan daraja ba ba karamar daraja usman bin a ya samu ba to za mu magana akan me ya zama na aka ɗauki sunan usman da shi ake amfani kun lura da ke ko ba a ce bin rasmin nabawi ba ba a ce bin rasmin bakri ba aka ce bin rasmi al-usmani kuma shine na uku jamal qur'ani bi ma'ana hifzihi fi sudur na farko hada qur'ani da ma'anar haddace shi a zukata كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه القرآن فيقرأه على صحابته على تؤدة وتمهل كي يحفظوا لفظه ويفقهوا معناه وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد العناية بحفظ القرآن وتلقفه حتى بلغ من شدة عنايته به وحرصه عليه أنه كان يحرك به لسانه استئجالا في حفظه وخشية أن, تل أن تفلت منه كلمة وما زال كذلك في حال أخذه القرآن من جبريل حتى طمأنه ربه ووعده أن يحفظه له في صدره وأن يقرأه لفظه ويفهمه معناه قال سبحانه وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآن ثم إن علينا بيانه أيبا أيوة، سيان فسر إيه وانا بقى بيان فسر بقى بقى فسر وأما صحاب ko fasara na kama tarihi ya bayani imanin wannan kana nabiyu sallallahu alaihi wasallam yanzilu alaihi alquran annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance qur'ani na sauka a gare shi fa yaqra'u ala sahabatihi sai ya karanta qur'anin da sahabbansa ala tu'datin a hankali a hankali wa tamawulin da bi sannu sannu kai ya hafafu lafza dan su haddace lafazin wa yafqahu ma'ana su haddace su fahimci ma'ana sai da inda an saukar da shi yau gaba daya sai ga sai kai kai amma an saukar da biyar yau ka haddace su ka fahimce su kai aiki da su kamar yadda muka yi magana a lokacin nuzulul qur'an wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam shadidul inayati bi hifdhil qur'an annabi tsira da aminci Allah su tabbata gari shi ya kasance yana da matsananciyar kulawa wurin haddace qur'ani wata laqufihi da bibitarsa hatta balaga min shiddati inayatihi har yake saboda tsananin kulawa da yake da hadda qur'ani wa hirsuhi alai da kwaɗayin da yake da shi annahu kana yuharriku bihi lisana ya kasance yana motsa harshen sa isti'jalan fi hifzi da gaggawan cewa mala'ika yana faɗa kafin mala'ikan ya kammala faɗa shi ba yana motsawa yana maimaitawa wa khashiyatan an taflata minhu kalima dan jin tsoron kada wata kalma ta dauke wata kalma ta bace mishi wa ma zala kazalik bai gushe ba yana haka fi hali akhdhi alquran lokacin da yake karban alqurani min jibril daga malaika jibril alaihi salam hatta qam'anahu rabbuhu har ubangijinsa ya natsar da shi qam'ana ya natsar da shi wa wa'adahu yami alqawran an yahfazahu labza zai kiyaye masa lafazin fi sadarihi a zuciyarsa wa an yuqri'ahu lafdhahu zai karantar da shi lafazin kuma wa ma'ana ya fahimtar da shi ma'ana zai haddace mashi lafazin zai karantar da shi kuma lafazin zai fahimtar da shi ma'anar Allah ta'ala ya ce da shi la tuharrik bihi lisanaka karka motsa harshenka da wannan alqur'ani li ta'jala bihi domin kai gaggawar haddace shi inna alaina jam'ahu lalle haɗa qur'anin yana kanmu wa qur'anahu da karantar da kai shi mun ɗauki nauyi mu za mu maka shi kai farin jakara kenan wallahi tallahi farin jakara farin gani annabi annabi jikan nuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace mun ɗauki nauyi mu za mu maka shi fa idza qara'nahu idan muka karanta shi fattabi qur'ana sai ka bi karantawar. kullum da ke ko ba wai muna karantawa kana karantawa ba idan muka karanta sai ka karanta sai mu karanta sai ka karanta sun ma inna alaina bayana sannan yi maka bayani shi yana kan mun ɗauki nauyin karantar da kai shi mun ɗauki nauyin yi maka bayaninsa sallallahu alaihi wasallam kisa kake ganin da zara an ce maza Allah ya ce aya kaza fassara ta kaza shikenan kawai ba wani me rage to abin da ya rage kawai shine ka tabbatar da isnadin ya kai ga haka shikenan domin shi manzo Allah sallama shi aka aiko da Qur'ani kuma aka ce wanda ya aiko shi da Qur'ani yace ya dauke yanzu zai fahimtar da shi Qur'ani me rage kuma sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tsira da aminci Allah sa ƙara tabbata gare shi wannan ta bangaren annabi kenan ba bangaren haddace Qur'ani ga annabi kun ga ga yadda yake ka ba a magana wai manzo Allah ya haddace Qur'ani ko bai haddace ba a ba a wannan maganar kwata kwata kun fahimci wannan da ke ko sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ma sahabatu ridwanullahi alaihim faqad ja'a al-Qur'ana fi al-mahall al-awwal yatanafasuna fi hifdh lafzi wa yatasabaquna fi fahmi ma'ana وجعلوه مصلاتهم في فراغهم ومتعبدهم في ليلهم حتى لقد كان يسمع لهم بقراءته دوي كدوي النحل kanu qalilan min al ma yahja'un wa bil kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa kana timaduhum fil hifdhi ala talaqi wasiba min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam فحفظ القرآن جم غفير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم منهم الخلفاء الأربعة وحذيفة وسالم مولى أبي mas'udin وابن مسعود وأبو هريرة وابن عباس وابن الزبير وغيره الكثير وقد ورد أنه قتل في يوم بئر مؤونة سبعون من القراء karku manta muna magana ne kan jam'ul qur'an fi sudur haddace qur'ani ba mu zo kan maganar rubuta a takarda ba ba mu zo kan shi ba yanzu muna magana haddace qur'ani a zuciya mun yi magana kan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam cewa Allah ya dauke ne haddace da shi qur'ani shikenan ai ba an kammala ba wa amma sahaba amma sahabbai radwanullahi alaihim yardar Allah ta tabbata a gare su idan ka ce yardar Allah ta tabbata a gare su ka yi addu'a kenan idan ka ce Allah ya yarda da su ka ba da labari kenan kun gane jumlar idan ka ce Allah ya yarda da su to yanzu kada ba da labari ne Allah ta'ala ya ce wa sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar والذين اتبعوه بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه kaga radiyallahu anhum Allah ya kuma ka ce Allah ya yarda da su ba da wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan amanu kenan kowace fasara kai da tabbata da kuma ya tabbata da cewa zuciyarka a warke take kan kal take kan sahabban manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wanda yake su manzan Allah ya karantar da Qur'ani malaka jibril yana gama karantar da manzan Allah shi manzan Allah su yake karantarwa ka ku san ba dan Allah ya zaɓe su ba da ba zai sa su zama su ne waɗanda na farko da za su ji ƙur'anin ɗanyen shi daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam faƙar ji al-ƙur'ana fil mahallil awwal sun sanya ƙur'ani shine mai matsayi na farko kuna ji da kyau sahabbai sun sanya qur'ani shine mai matsayi na farko ya tanafasuna fi hifz lafzihi suna gaggawa haddace shi suna rigirigen haddace shi kasan akwai abu za ka sa abu na ɗaya abu kaza shine na biyu abu kaza shine na uku ka gaggafa a kawo na uku sai an gama na ɗaya an gama sannan a kawo na uku kuna ji da kyau ko sai ga yana ta bada complain shi wallahi ya in ya haddace zubewa yake yi in ya hadda ba ta zama tambayar anan haddar ita ce mataki na farko ko kuwa haddar ita ce mataki na biyu ko ita ce ma mataki na uku watakila ma ita ce mataki na shida to ya kuwa za a yi in yana so haddar ta zauna to gaga sai ya ƙara mata mataki wai ta saba na fi fahimi ma'ana kuma suna musabaka suna gaggawan fahimtar ma'anarsa suna gaggawan fahimtar ma'anarsa saboda haka da Allah ta'ala ya ce a suratul an'am yake cewa wa abin nan abin nan walaika lahumul amnu wa muhtadun alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin walaika lahumul amnu wa hum muhtadun sai suka ce ayyuna la yazlimu nafsa wai daga cikin mu baya zalunta kansa kaga fahimta ce ta kawo haka ta ce ya rasulallah a cikin waye bayan fahimta zalunta kansa sai maza Allah ya ce a'a zalunci shine shirka ba ku ji abin da luqman yake cewa ba inna shirka la zulmun azim ga kenan abin da ake bukata ka haddace kuma ka fahimci ma'ana wannan shine abin da ake bukata kuma lalle ilalla duk wanda Allah ta'ala ya sa ya haddace qur'ani wallahi in ya tahi tsaye wurin fahimta ma'ana shi za ga cikin kankanin lokaci ya samu kaso mai soka abinda wanda bai haddace qur'ani ba ya samu na ilimi a shekara uku to shi da ya haddace qur'ani shekara ɗaya zuwa ɗaya da rabi zai gama da shi amma sai ga ya fara nemo waɗansu abubuwa adadin kumsa da take qur'ani adadin adadin fa'un da ta zo a kaza adadin fa'un a sura kaza adadin kafin a suratul baqara <laughs> eh kun fahimci wannan da kyau ko adadin nunin a surat ali imran wannan yayi nisa Allah da ya zo ya tasa waɗansu abubuwa na ulumul qur'an wallahi cikin gaggawa za ga ya tashi da shi ka waje aluhu masalatihim fi faragihim suka sanya shi shine abin amfanin su in ba su da komai shi suke tattaunawa ya fi lailihim da su suke ibada cikin dare hatta laqad kana yusma'u lahum bi qira'atihi da wi har ya kasance ana ji daga gare su abin nan kururuwa dagawa ka da wi nahal kamar yadda zuba take tashi Allah ta'ala yake cewa kanu qalilan min al-layli ma yaj'un sun kasance kaɗan ne a cikin dare suke bacci kadan ne cikin dare suke bacci a cikin dare kadan suke bacci sauran daren duk kwami suke yi wa bil ashari hum yastaghfirun a lokacin sahur kuma suke neman gafarar ubangiji wa kana timadun fil hifzi abinda suka kasance madogaro su wurin hadda at-talaqqi shine karantawa daga bakin manzon Allah duk wanda ya dauki hadda shine ya ji a kasar kadai ba ya biya a gaban ba ya dauki makauniyar hanya wasima da saurara min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama daga wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa hafizal qur'ana jammun ghafirun min ashaba an zama mutane da yawa su haddace qur'ani daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga ciki akwai al-khulafa wal arba'a masa mutum dauke da hudu abubakar da umar da usman da ali wa huzaifa da huzaifa nauke da wa salim maula abi huzaifa wa ibn mas'udin وأبو هريرة وابن عباس وابن الزبير قوما وغيرهم كثير دوسوس ما ستارين وقد ورد الرويت أنه قتل في بئر مؤونة أبئر مؤونة أنكشي sahabbai mahaddata qur'ani saba'una min alqurra mutane 70 kaga ya nuna kenan akwai mahaddata da yawa a ciki abin nan kamar da na faɗa manzo mata zansani ya kawo su a ƙarshen manzumar tafsir na shi ana karantawa babi ne da ake karanta cikin ulumul qur'an adadin sahabbai da suka haddace qur'ani da adadin waɗanda suka haddace qur'ani kaɗan a zamanin manzan Allah amma suka cika she a wurin yan uwansu sahabban manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik